بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا na jin tara ne ga watan biyu a lissafin turawa kenan shekara ta dubu daya a ta dubu biyu da goma sha hudu wanda kuma shine dace da tara ga watan rabiu sani shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda yau za mu ci gaba darasi na ashirin a cikin wannan littafi na akamul jana'iz na sheikh al albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano ɗan kwana musulmi idan za ku iya tunawa za mu tashi ne a gabar magana ta tara ita ce sana'u annasi alal mayyit yana daga cikin alamomin cikawa na kwarai ga mutum musulmi idan Allah idatar da shi zai samu kyakkyawan yabo daga mutane bayan mutum ya mutu a rinka yabansa ana faɗin alheri da yawa a kansa duk wanda ya mutu aka yi ta yabansa aka yi ta faɗan alheri a kansa to insha Allah ta'ala ana kyautata zaton wannan mutumin da yardar ubangiji ya samu kyakkyawan cikawa kar ku manta cewa sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ya karantar da sahabbai shine idan mutum ya mutu a faɗi alheri a kansa saboda hadisin da ya zo cikin riwayar Imam Bukhari manzon Allah yana cewa la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu riwayar na na Aisha jama'a ku daina zagin mamata idan mutum ya mutu a daina zaginsa a daina la'antarsa saboda wanda ya mutu ya riga ya mutu kuma zai je ya tarar da abin da ya gabatar in alheri ya gabatar zai tarar da alheri zaginka ba zai rage masa komai ba idan kuma sharri ya gabatar a rayuwa to zai je kuma ya tarar da wannan sharrin zaginka kuma ba zai kara masa azaba a wajen Allah ba Wa manzo Allah ya ce mu kame bakin mu kan mu zagi mamata sai dai in da buƙatar a faɗi wata ɗabi'a da mamaci ya mutu wanda za mu zo mai bayani a kanta akwai waɗanda kam lalle ko da bayan sun mutu to ba laifi in an yi bayanin ɗabi'unsu ba wai la'anta ba ba zagi ba a faɗi ɗabi'ar da mutum ya mutu a kanta ko aƙidar da mutum ya mutu a kanta wannan baya cikin giba ko baya cikin abin da aka hada akwai riwaya ta imam abu dawud da annabi sallallahu alaihi yake cewa idan mata sahibukum wadauhu wa la taqau fihi idan ɗayan ku ya mutu to ku kyale shi kada ku fakka a kansa kada a kai masa farmaki a ta yi da shi to ana son dai mu rinka yaban mamaci in yayi abun yaba idan yayi abun yaba idan kuma bai yi abun yaban ba sai a shiru kada a yi ƙarya ما ليش والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة بفضل الله وفيه أحاديث أولا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قبل ما قنا عشرين شلا yabon da mutane za su yi wa mamaci yabo da alheri a samu jama'a cikin musulmi amma fa ku lura ya ce as jama'a masu gaskiya su yabe ka kaga dan ka zo ka mutu yan tasha yan hayaniya marasa aƙida ko kafirai ko wasu fasikai ko ahlul bid'ah wal ahwa' suka yi ta yabanka wannan ba zai zamanto alheri gare ka ba shi yasa yake as-sadiqina dole a samu masu gaskiya ba kuma makaryata ba ka san akwai waɗanda idan sun mutu ma hayar wasu ake yi su je su ta yaɗa yabansu wai dan dai wai su samu popularity a cikin mutane wai a ce wai ai sun shahara ai suna da wani abu alheri kaga wannan akwai ƙarya a ciki tunda biya aka yi aje a yabe su malam ya ce mafi karancin su ka ji wata falala mutum biyu kawai mutum biyu masu aƙida musulmi masu gaskiya idan ka mutu suka yabe ka suka faɗa alheri a kanka akwai riba masha Allah tabarakallah min jirani al arifin bihi daga cikin makota ba makotanka ko a kasuwa makotanka ko a gida makotanka ko a wajen aiki waɗanda suka sanka sannan wata sifa min dawi salaha salihai ba kowane karabiki da tarkace ba dan tarkace sun yabe ka ko waɗanda ba su da amfani sun yi ka inna rududu yu yu yu ba zai amfanar da kai da komai ba shi yasa ce min zawi salaha a samu masu salaha wal'in kuma masu ilimi to duk wanda Allah ya masa wannan arziki masu gaskiya salihan bayi masana addini ba jahilai ba suka yabe shi bayan ya mutu wannan mujabu mujabul lahul janna zai wajabta masa shiga aljanna kaga wannan yana nuna mana yana da kyau ka kulla alaka da mutanen kirki ina lalle a rayuwar ka ya zama kana da contact direct contact haduwa ta musamman da masu gaskiya tsare ta ka yi ƙoƙari ka zama layin ka layin yan gaskiya ne na biyu ashe yana ana da bukatar ka yi alaka da salihan bayi mutanen kirki yayan arziki yayan masha Allahu tabarakallah ba yayan yayan ba yayan asha ba yayan wayo Allah na shiga uku ko yayan Allah ya isa an cuce mu ba ka kulla alaka da azzalumai muryata macuta maha'inta mayaudara kazamai wanda duniya ta shaida da kazantar su ka ce kana alaka da su kuma wani ka su yabe ka shirme ne da zai maka amfani ba tun daga nan duniya za a fara wato gun alasi ne kafin ka kwanta Allah ke sannan kuma shi akwai bukatar ku kulla alaka da mutane masu ilimi ashabul ilmi wal fadila masu ilimi ba a ai imam ali bin abi talib yace kafa bil ilmi sharafan mala ya ishi ilimi sharafa ya ishi ilimi daukaka ay yad'ihi man la yufsiluhu wanda bai da ilimin ya rika da'awarsa wai shi ilimi wanda bai da shi ma kawai ne ma yake dora kansa rigar yana ci ai muna da sani ai mu masu ilimi ne ai mu masu ka gane ko bai da shi ba to ai wannan ya nuna ilimin abun so ne tunda jahili ma yana so ya shiga riga ta ilimi yace kuma ya isa jahilci abin ke wanda yake wato jahili amma baya san a ce shi jahili ne idan ba gane ba sana mutum kasur gumin jahili yana zaune kana jina ko sai ka nuna shi ka ce ka amma fa ka ga wannan gaskiya babban malami ne an gane wannan babban malami makaranci ne sai ya ji daɗi wa ji ai wannan su ne masu ilimin garin na ai amma fa jahili ne inno jahili ne kasim ma'ana arfe wala shi ji daɗi amma kuma in shi jahilin ne cikakke ke zo kace, ka ga wannan mutumin ai wallahi jahili ne mai tredi ma a jahilcin to sai kun yi faɗa da shi to wannan illar jahilci kenan so kaga jama'a ilimi abun so ne ko to waɗannan masu ilimi da kake da alaƙa da su idan ka mutu suka yabe ka to bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala zaka samu falalar yaban da masu ilimin suka yi maka ku kulla alaka da mutanen kirki ya ku bayin Allah wannan zai wajabta muku shiga aljanna ga hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace murra ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi jinazatin wata rana an zo wucewa wajen manzan Allah da jana'iza murra ina mabni ne lil maqul ma'ana wasu suka zo wucewa da jana'iza gaban annabi fa asna alaiha khairan sai mai yabo ya yabo wannan jana'iza da alheri kai masha Allah wannan gawa alhamdulillah gawar wani ka san mala akwai bayan Allah da Allah ya musu arziki Allah ya taimake su idan sun mutu duk inda ka je zaka ji ya ba su aiki ahlul khairi was salahi ana ta faɗin alheri to malam yi kokari idan ka mutu jama'a su ji ka mutu ka bari kai rayuwar da in ka mutu ma za a ji da ka rayuwarka da rashin rayuwarka duk ɗaya ne la aka ce khairun na alfahum linnas mafi alheri a cikin mutane malam shine wanda ya fi amfanar da mutane kuma amfanar da mutane ba sai malami ba ba wai malami mai jan aya da hadisi ba mai kudi ma zai amfana da mutane mai gyaran nifa ma zai amfana da mutane plumber mai gyaran ruwa zai amfana da mutane malami anguwa zai amfana da mutane malamin makaranta zai amfana da mutane dan kasuwa uwa uba amfana da mutane ko ba ka bane ba ma'aikacin gwamnati a ofishin zai amfana da mutane ma'aikacin lafiya likita ne nas ne masinja jama? zai amfana da mutane to yi kokari sana'arka ka ji insha Allahu tabaraka ta'ala ko ta dalilin sana'arka kana da wani account da ka buɗe na musamman taimakon al'umma da kai da sana'arka shi ma zai iya ma gidan aljanna yi kokari kai wannan amma ya zaman to kana aikin kamala ba wanda yake fa'idantuwa da kai sai dai wata ya kare kurin kalali albashin kare ka ci albashi ba riba ba to wannan jana'iza mala an zo wucewa da ita a gaban annabi mala aka yi ta faɗin alheri a gabanta annabi yana ci wata al alsunu bil khair ta suka yi ta bibiya da alheri wannan ya fada wannan ya fada wannan ma ya zo maimaita wannan ya fada ya tafi wannan ma ya zo da maimaitawa wannan ma ya fada duk kowa yabo yabo yabo yabo wannan su ne bayan Allah da suka wahala a duniya wajen hidima wa addini da hidima wa al'umma kenan فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله suka ce wannan bawan Allah a iyayen da muka san shi wallahi mutum ne mai son Allah mai son manzan Allah malam kaji iyaye banda ake so abin da za su yabe ka su fara cewa an san kana son Allah kuma an san kana son manzan Allah malam ɗaukaka ne a ce kana son manzan Allah malam zagi ne a ce mutum baya son manzan Allah zagi ne wannan amma yau wannan kalmar an mayar da ita wato aswaki ko cingam din da ake tattaunawa da mutum ka samu bambancin fahimta da shi akan aƙida ko na sai ce ai baya son manzon Allah aibin da za a yi ma kenan dukkan mutum musulmi mai sallah mai kallon gabar yana sallah aka ce masa wani baya san manzon Allah ai ba zai kaunace shi ba ina fata ana fahimta su ba daidai ne ka ce wa dan uwanka musulmi da yake sallah wai baya san manzon Allah da sai dai in ya aikata wani aiki na fili na zahiri wanda ya tabbata din baya san manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce to iya yadda muka san wannan bawan Allah yana son Allah yana son manzon Allah ubangiji Allah ka sa mu cikin masu son ka ko masu son manzon ka sallallahu alaihi wasallam fa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat kawai manzon Allah suna gama jawabi sai ya ce wajabat wajabat wajabat wajabat me wajabat wajabat wa ma wajabat wannan aljanna ta wajaba ga wannan gawa aljanna ta wajaba ga wannan gawa ka duba fa iya mubalaga wato kurewa ba ma wai zai shiga aljanna ba wajibi ne aljanna zai shiga wannan bawan Allah wajibi Allah ya wajabta wa kansa zai sa wannan bawan aljanna saboda kurin yaban mutane zai samu ashe wannan mutanen da kake rayuwa da su wala akwai buƙatar ka zauna lafiya da su daga tara abokin gaba guda goma to ka yi kokari ka rage yawansa su zama guda biyu ko hudu haka ake siyasar rayuwa ko ma me ma duk yanda za ka yi bai zama kana da abokanan gaba da yawa ke yadda duk inda an je wannan yana sukan ka wannan yana zagin ka wannan yana bata ka kuma akan wani abu mu'amala na duniya to yi kokari ka sassauta ka rage yawan abokanan gaban ka zama mai siyasa mai mu'amala akwai wanda wallahi sakin fuska kawai zai sa ya ringa ka akwai wanda wallahi gaisuwa kawai ta daina ta kashi gaban ka da shi akwai wanda wallahi gaban ka da shi duk ran da kai mai cafanan 250 ka kammala da shi ya daina gaba da kai akwai wanda gaban da yake da kai duk ranar da ka wanke mota ka je kofar gida kai sallama ka ce a kira mun wani yana fitowa ka ce na zo mu zai sani kawai saboda Allah in gaya ma ina kaunar ka saboda Allah kun ke tafiyar ka ka kashe gaba da shi har abada wannan ne zai ragu a gare ka so ya yan wani ya kamata mu zama masu siyasar rayuwa za ga wani shi bai damuwa yana fada da wancan yana zage zage da wannan yau wannan yana kinsa yau wannan yana fada da wannan yau gashi ba shiri da wannan yau abubuwan da yawa ka tara wa kanka matsaloli da yawa to kaga muna da bukatar idan mun mutu ba a faɗi alheri a kanmu wannan ba riya bane wai ka yi aikin da za a yabe ka bayan ka bar duniya a'a ai in yi aikin da Allah yake so ne in ka yi aikin da manzon Allah yake so ne to shine za a zo a faɗi alheri a kanka so ya koyan wani ku kokari ku rage abokan gaba ka rage abokin gaba ka rage abokin gaba ba ku gani ba manzon Allah ko lokacin da yake jihadi idan an zo za a tafi yaki wasu kafiran sai annabi ya kokari ya sulhu da su ku duba yahudawan madina banu quraiza lokacin da aka zo gazwatul ahzab a annabi yayi kokari ya kulla sulhu da su yace to kun ga ku yahuda muna tare da ku zaman lafiya so mu yi alƙawari da ku ba ku taba ni ba ni ba zan taba ku ba mun yi alkawari da ni da ku haka aka kulla alkawari a samu sulhu ashe akwai mutumin da kake ganin in kun yi fada da shi fadan ka da shi din watakila zai iya jawo maka matsala a rayuwa ko shi kan zai iya jawo maka matsala ko kuma zai iya jawo maka matsala a tafiyar ka kora maka mance wannan to sai kai kokari ku sulhunta da shi shikenan a samu sulhu Allah ce wa sulhu khair wa uhdirat al anfus al shuqq a samu sulhu shi fa alheri amma yau abin tausayi mala akwai wanda baya shiri da mahaifinsa na'am akwai wanda baya shiri da mahaifinsa sai a ce wani fa ba ko magana ba sai da mahaifin shi akwai wanda baya magana da mahaifiyarsa akwai wanda yayansa uwarsu ɗaya su ɗaya ba a ga maciji akwai wanda gidansu ɗaya suna tare ga matarwa da ga matarwa ne amma wallahi gaisuwa baya hada su da kofa ɗaya amma yanzu an zo an raba kofa akwai wanda za su haɗu da dan uwansa a masallaci su yi sallah a sako ɗaya a gaggesa da mutane in ya ga wani ne wanda ba sa magana shi sai wuf sai tashi kamar ruwa zai kama amma ba wai wani abu saboda ba sa shiri da wani duk wannan ɗabi'un mu ne duk wannan halin mu ne akwai wanda yana kallon kana kallon sa saboda bala'i kiyayya shi ba zai kula ka ba kuma kai ma ka gama ɗiban iska kuma ba za ka kula shi ba so jama'a duk wannan ɗabi'u ne na kazanta wanda ya kamata mu yaƙi shaidan a kansu ba komai yi masa magana ba komai yi masa magana assalamu alaikum wani ya gaji a lafiya kalau ta shi na ciki ba komai alal akalli ka rage kaifin gaba kakka yadda ka wayi gari akwai wai wani mutumin da ya tsaya maka a zuciya ka wai ka rasa yadda zaka yi shi wai ba kwa shiri da shi kakka yadda ka wayi gari akwai mutumin da in ya zo wuri gaban ka zai kafa zuwa kakka yadda ka wayi gari akwai mutumin da wai in yana wuri wai baka iya magana kakka yadda ka wayi gari wai akwai mutumin da wai wai in dai in dai harka yana cikin ta to kai baka ciki dan me zai hana ka dan me kai kokari ka gyara ina fatan muna fahimta to annabi yace wannan dai ta ba, Allah ya samu cikin su wa murra bi janazatin fa usniya alaiha khairan sharra an zo an wuce da wata jana'iza kuma sai aka yi ta yabanta amma yabo na sharri da aka faɗi sharri a kanta sharri shi ka wannan wannan gawa ka Allah sauke eh ba labari abu yayi munana ka san mala akwai mutanen da in sun mutu ma dai to masha Allah banda ma da suka mutu saboda bala'in da suka shuka a bayan ƙasa kuma har yanzu dan akwai mutanen da Allah ya kashe su shi kuma na alheri su kwanta a daina jin duriyar su ba wallahi shi ma alheri insha Allah indai Allah zai danne mana wasifar da suka dasa gashi akwai su a zamanin annabi wani ya mutu an zo ana ta faɗin sharri wata ta ba alsunu laha bi sharri akai ta faɗan sharri akai ta faɗan sharri annabi yana zaune na faƙalu suka ce bi'isal mar'u kana fi dinillah wannan mutumin tun tirshi dangane da addinin Allah al'amarin sa ya munana makiyin addini ne aduwullah wa aduwuddin wa adu rasulillah makiyin Allah makiyin addini makiyin manzan Allah makiyin shari'ar Allah waɗannan su ne lokacin da suka yi zamanin suna faɗa da Allah da manzan Allah waɗannan su ne lokacin da suka yi zamanin suna faɗa da sunna suna faɗa da addini suna faɗa da aƙida suna yaƙar masu addini ya shi tafabi ya ce duk mai addini duk mai musulunci sai ya gama da shi duk inda ya ga mutane suna aikin Allah suna aikin alheri ko suna musulunci sai ya je ya yi kutan gwila akwai masu rubuta a takarda kullum rubutun su su cutar da musulmi masu addini da haka ake biyan sa albashi ya rubuta sharri kura ya aika dan a tankofar da masallata don a cutar da musulmi a yi ta sharri a ta gaba abinda ma ba a yi ba a ce an yi akwai wanda shi kuma rayuwarsa aikinsa kenan akwai wanda zai zo ya zauna a cikin ku sai shekara shekaru da shi za ku yi alwala da shi za ku yi sallah da shi za ku yi azumi da shi za ku buɗe baki amma wallahi malam ma'aikaci ne a cikin ku yana rubuta sharri yana kaiwa daɗin ta ma da mutum zai rubuta abin da ya gani na alheri idan an faɗi alheri ba za su faɗa ba su daman abin da suka zo nema neman sharri yanzu bawan Allah ka kare rayuwarka kana faɗa da Allah kana faɗa da addinin da ya fi ƙarfinka ka manta da su fir'auna su kai babu wanda ya faɗa da addini irin fir'auna mala ya yi faɗa da annabawa ya yi faɗa da Allah ya yi faɗa da manzannin Allah amma da ƙarshe ya yi ƙari da ruwa Allah ya halakar da shi annabi Musa ya tattara zai tafi ya ce bari in bi shi sai na halakar da shi da shi da 'yan jama'a tasa mutanen annabi Musa suna juyawa suna hango Fir'auna da mutanensa akan dawaki suna inna la mudrakuna kamar da Qur'ani yake bada labari qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin annabi Musa ya ce kalla wallahi yau Fir'auna bai isa kama wani ina tare da ubangiji na zai shiryar da ni wala wannan shine abin da yake bakin duk wanda ya rike gaskiya da addinin Allah da aqida ta kwarai kalla inna ma'i rabbi sayahdin kalla wallahi har abada wallahi ubangiji na yana tare da ni kuma shi zai shiryar da ni duk wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah duk wanda yake addini irin na Allah irin na manzon Allah to wallahi Allah yana tare da shi inna Allah ma alladhina taqaw wal hum muhsinun lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da wanda suke takawa da kuma waɗanda suke masu kyautatawa Allah yana wannan alkawari ne gata ne wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce rundunar mu waɗanda suke tare da mu su ne masu samun nasara kenan wanda ya bata rayuwarsa da bata addini da cutar da addini shine za ga ana masa wannan magana mara kyau kaji abin da suka ce bi isa almar'u kana fi dinillah shirja wannan mutumin akan lamarin addini Allah ya wadare da shi ya cuci addini ya cuci addini yi kokari cikin damar da ka samu ka taimaka wa addinin Allah Allah galli ka samu shaida a wajen mala'iku cewa ko kai wani laifi a ce Allah wannan bawa Allah ya taba taimakon addini sai a daga ma kafa sai a sauka maka amma wasu su zo su saka aiki wasu da baka taba ganin su ba kana yi wa wani aiki wanda baka san waye ba ana baka albashin da zaka yi ritaya albashin da ba baya iya magance maka rigar da zaka saka albashin da fa baya iya biya maka bukatar ka ta gidanka fa ka zo ka yi ritaya ka sauka kana lalama lalaman kana neman mai gadi ma mai gadi ma sai ka ji ka kama kafa wata ila wani ya dauke ka gadi a kasuwa ko a dauke ka gadi a kofar wata makaranta ko ran makamancin wannan shi ne fa karshen abin da mutum zai yi ka yi aikin ka gama talatin da biyar sittin da biyar wane ne wane ne ka gama shi kenan kana cikin halin tsakani kai kuma ka shuka shirin ka rubuta bala'i ka tafi kabari ta dalilin ka an halakar da mutane da yawa ta dalilin ka an mabanta wa addini da yawa an cutar da bayan Allah da yawa ta dalilin ka da biran da ka rubuta wanda ba kai ba ba musulmi ba shi kuma in ya kujerarsa kullum kokari yake yi ya ga wani taimako zai yi wa addinin sa da sa duk zuwa ake ana tara su a wuraren ibadun su ana cewa kula da kaza ina wakilanmu a cikin likitoci ina wakilanmu a cikin yan sanda ina wakilanmu a cikin sojoji ina wakilanmu cikin malaman makaranta ina wakilan mu cikin malaman jami'a ina wakilan mu cikin mata masu da kosai a bakin titi ina wakilan mu cikin mata masu gasa masara a bakin titi ina wakilan mu cikin direbobi ina wakilan mu cikin kaza ina wakilan mu a Najeriya ina wakilan mu a waje wallahi haka suke tare mutanen su dalla dalla kowa ana dora mai ga assignment din da za a ci soyi amma kai kana musulmi kana kalmar shahada baka taba tunanin a kujerarka a ofishin da kake aiki bari ka taimaki addinin ka ba Allah da ya maka gata ya baka aikin da kake cin albashi amma da shi ne zaka yi amfani da wannan dama kai fada da addinin Allah kar a hada da kai a gurguntar da addinin Allah a hada da kai a cutar da wasu a hada da kai a kashe wasu a hada da kai ai kaza da me zaka ga ubangiji bayan ka kwanta me zaka ce wa Allah kuma ‘ya'yanka da ka haifa ka bari ya za ka yi da su in duniya ta cafke su amfani da dama da kusa samu ku taimaka addinin Allah gaskiya kwaya ɗaya ce babu kwana amma wasu kam wallahi malam ka ce aikin da suke lalle sun wa kansa asara albashi ne ana nan ana cin albashi har a mutu kuma za a ci albashi amma akwai inda ba albashi ko ba gaba ne ba da gaske akwai inda ba albashi wallahi ba abin da zai rayar da kai sai aikinka ka yadda za ka mutu ko arni ya yadda zai mutu ko arni ya yadda zai mutu to kai tunani in na mutu wani tanadi ne wa kaina yanzu wannan a gaban annabi aka faɗa aka faɗi aka faɗi sharri akan wannan mutumin kaga dai manzo Allah kama bakin mutane hana su yake amma wannan gawar saboda bala'in da ta aikata ya kai ga gaban annabi an soke ta annabi yana shiru yana ji bari ku ji abin da manzo Allah ya ce fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat wajabat wajabat a kalmomi guda biyu jirin kalmomin iri daya amma kuma ma'anar da bambanci Sai na Umar yana zaune a wannan wuri lokacin da manzan Allah ya faɗi yaban alheri akan wannan gawa ya ce mata wajabat aka faɗi sharri ma ce wajabat sai Umar ya ce. fidayya laka abi wa ummi kamar daidai ke da fidaka abi wa ummi ya rasulullah ya ubangiji ya Allah na ba da fansar na ba da ma'aifina ya mutu ko a kashe shi annabi ya rayu ya Allah na ba da mahaifiyata ta mutu ko a kashe ta rayuwar annabi ya kuma ne fidaka abi wa ummi zan iya daukan babana da mamana in hada bayar su su mutu kai ka rayu kaga iya soyayya kenan haka suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su girmama shi yace murra bi jinazatin fa usni alaiha khairan fa qulta wajabat wajabat wajabat ya manzo Allah an fa wuce da jana'iza aka faɗi alheri akan ta ka faɗi wannan kalma wajabat wajabat wajabat wa murra bi jinazatin fa usni alaiha sharra an zo wucewa da wata jana'iza kuma aka faɗi sharri akan ta fakulta wajabat wajabat wajabat kace wajabat wajabat wajabat me ake nufi da wannan ba mu gane ba mana bayani kaga wannan yake nuna cewa sahabbai idan an faɗi magana a gaban annabi ba su gane ba tambaya suke so ya ku malamai wajibi ne a gare ku ku yi wa al'umma bayanin gaskiya fi sabilillah kada a gaya wa mutane abin da ba su gane ba sannan ali bin abi talib ya ce in za ku yi mutane magana ku rinka musu magana a bisa daidai gwargwadon cafkar kwakwalwarsu yadda za su gane kada wani malami ya zo faɗi wani abu ko karama ko wani falala ko wata daraja a tambaye shi ce a a'a linzami ya fi karfin bakin kaza to idan dai linzami ya fi karfin bakin kaza ai bai kamata a daura mata ba kuma ko ba ga bane ba to ko kuma a faɗa ku gaya mutane abin da za su gane wani an mai tambaya ya ce kai mu wannan ba a tambaya in kana tambaya za ka halaka haka aka gaya wani كما القرآن يأتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم fasalu ku yi tambaya ahalar zikiri in ku sani ba tarbiyyar da annabi ya musu idan ya faɗi magana ba su gane ba take suke tambaya a ba ya ce Allah ya saukar da aya inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da Allah da mala'ikun Allah duka suna yi wa manzon Allah salati ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa manzan Allah sallama da salati umarni ne aya ce sun gane wani bangare ba su gane wani bangare ba suka ce ya rasulallah sallama dai mun iya yi maka in ka zo za mu ce assalamu alaikum ko mun je wurin ka za mu ce assalamu alaikum ya rasulullah amma salati gaskiya ba mu iya baka koya mana malam duba larabci a wajen sahabbai su ne addini ya soka a wajen su duk wani balarabe dole tike gare su wajen larabci amma an ce ayi wa manzon Allah salati sai suka ce ya rasulullah ba mu iya baka koya mana ina jin za su iya mafarki su ce sun gani ko kuma za su iya zuwa su kukulla da rahaba wa raja'a wa qala wa fa'ala allahumma da waye ko ba gaba ne wannan components din na yin salatin ai suna da shi to amma da yake wani abu ne da za a yi fuskanci manzon Allah da shi sai suka ce gaskiya ba mu sani ba kamar sun san za a zo a yi rikici akan salati nan gaba Allah ya taimake mu suka ce ba mu iya ba shi kenan wanzu Allah ya shiru shi ma bai ce komai ba ku duba babbar magana fa shiru ya bai ce komai ba kuma shi za a yi wa salatin can sai aga yana share gumi har wani sahabi yake cewa ka gani ka zo ka tambayi manzon Allah kaza kaza kaza kaza manala ce ina wannan wanda ya magana shiru ya dan tsorata kar ya ko wani abu aka sauke masa ina wannan wanda ya shiga ni ya rasulullah ce to ga abin da za ku mai in za ku mai salati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majidun wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid simple and clear yace gashi aje ai kai shine salatul ibrahimiya malam duk duniya babu salatin da yafi wannan kima da daraja Shi ne ake ce da shi salati ibrahimi yana nan cikin bukhari muslim sunan abu dawud tirmizi na sa'i ibnu majah da shi da yawa annabi koya shi ce shi kuje ku wannan shine ya fito daga baki mai tsarki kuma shine na wa'ayi ba mafarki bai ba ka san mafarki allah ma gaskiya ne to amma ba ma mafarki ne ba gaya masa Allah yake ga yadda zai shikenan sai an haɗu suna suka ce to a hakura da salatin da ya zo daga bakin annabi shikenan ba fada ba zagi ba zambo ba cin mutunci ba kaza to wani kuma sai kawo ne ce ga wani na wanda idan an yi shirɗe ya fi alƙur'ani masu dubu shida ƙur'ani ilu ƙur'ani ilu sittin ya fi shi dubu shida to kaga wannan akwai son zuciya ce sai aka ce ga wanda aka samu a riwaya kaga ba za a ajiye shi a ɗauki wanda aka samu a mafarki ba mahallu shahid abin da ya dame ni ba nan nake so na kai ba abin da ya dame ni nake so ku fahimta ashe ana tambayan annabi shi sa ahli sunna kullun a wa'azin sun sun jawabi su ja aya su ja hadisi kuma ce jama'a da mai tambaya duk wanda bai gane ba wallahi yayi tambaya kuma duk wanda aka faɗa masa wata magana ko wani abu bai fahimta ba yayi tambaya idan aka maka Allah bai gane ba shi ma ya shiga littafi ya shiga malami shi ma ya je tambayo dan a ba mutane fiwa addini tataccen addini mala to kaga idan da mun yi haka sai mu zauna lafiya ba zan yi fada da kai ba ba za mu yi gaba ba za mu yi kiyayya ba ko da ke yanzu an daina fada an daina gaba an daina kiyayya yanzu ilimi ake ba wa karatu bincike mutane yanzu sun gaji da hayaniya suna so a ba su riwaya eh duk wanda zai magana ya kawo riwaya ya kawo hujja ya kawo bayani shikenan su ma sun gane ai mutane kowa ya gane ta kai wannan ba zage zage zai ta yi yake ga wannan ko ya ci ja aya ya yi ta bayani ya yi ta shari to wannan shine in mun yi wannan zai taimake mu so jama'a a bisa wannan gaban kamar yadda Umar ya tambayi manzon Allah akan wannan kuma ku yi tambaya duk lokacin da malami ya jawabi ba gane ba ai tambaya da dukkan ladabi da girmamawa to ya tambayi annabi ya labari sai manzo Allah ya bada jawabi bai ce dan me yasa za ka tambaya ba sai ce man asnaitum alaihi khairan wannan gawa da kuka yabi alheri a kansa wajabatul janna. to wannan aljanna ta wajaba gare shi shine ma'anan wajabar wajabar na farko wa man asnaitum alaihi sharran wanda kuma kuka faɗi sharri a kansa ba ku faɗi alheri a kansa ba saboda halinsa wajabat lahun nar wuta ta wajaba a kansa shi sa imamu malik Allah ya masa rama yake cewa babban abin da ake jin tsoro ce na uzu billahi min tatabu alsina muna jin tsoron Allah Allah ka tsare mu bayan mun mutu harshen mutane ya ittifaki akan faɗin shari'a kan mu ina a ce jama'a ka da suke tare da kai kowa ba zai faɗa alheri a kanka ba dangane da addinin ka ko aƙidar ka ai akwai tashin hankali to ku yi ƙoƙari ku tsare wannan manzo Allah ce al mala'ikatu shuhada'ullahi bis sama al mala'ika mala'iku shuhada'ullahi sune shaidun Allah tabaraka wa ta'ala a sama ma'ana abinda mutane suke faɗa na alheri akan bawa sawa ne to shine mala'iku za su je su ta wa Allah ba wai dan Allah bai sani ba ya ce kai ya ubangiji yau wani bawan ka ya mutu ana son sa a ƙasa ana ta faɗin alheri akan shi wa antum shuhada'u fil ardi manzo Allah yace ku kuma mutane ku ne shaidan Allah a bayan ƙasa mala'iku su ne shaidan Allah a sama ku kuma ku ne shaidan Allah a bayan kasa. antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi sau uku annabi yace ku ne shaidan Allah bayan kasa ku ne shaidan Allah bayan kasa wa fi riwayatin wal mu'minuna shuhada'ullahi fil ardi manzo Allah ce duk mu'minai shaidan Allah ne a bayan kasa ashe ana da buƙatar mu'minai su faɗa alheri akan ka ya kai bawan Allah inna lillahi mala'ikatan تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر وذا ce. Allah yana da mala'iku tabaraka wa ta'ala Allah yana da mala'ikun da suna magana ne da abin da mutane suke faɗa akan ɗan adam duk abin da mutane suka faɗa akan kana na alheri bayan ka mutu ko to akwai mala'ikun da aka wakilta su za su ta mimita wannan abu wani mutumin kirki ne wani yayi shahada wani mai addini ne wani yayi kaza su ma za su ta faɗa su ta mimita su ta mimita su ta maimaitawa idan kuma suka yi ta faɗan sharri akan ka a sha da mutuwar wani wannan wani ai an huta bala'i ya ai rage bala'i wannan ya cuci al'umma wani ya cutar da jama'a wani baya alheri a cikin al'umma wani ya danne kuɗin mutane wani a kasuwancinsa ya zalunci mutane wani ya cuci ma matansa wani ya cuci iyalansa to wallahi ka mala'iku za su ta maimaita wannan har a gurin Allah tabaraka wa ta'ala in an faɗi alheri yayi in ba faɗi alheri ba ma ya shiga uku jama'a wannan hadisin duk tsawon sa gabaki ɗaya imam bukhari ya ruwaito shi da imam muslim da wanda sa'i da tirmidhi dukkan sun ruwaito wa sahahu tirmidhi yake hadisi ne sahihi wa ibn majah da ibn majah wal hakim da imam al hakim wa tayalisi da imam tayalisi wa ahmad da imam ahmad min turuqin an anas hanyoyi daban-daban daga anas dan malik sahabin annabi wasiyaqu li muslim wannan jerin hadisin lafazin da ya zama imam muslim ne wa riwayatul ukhra li ibn majah ɗaya riwayar kuma ta ibn majah ne za ku akwai su a cikin bracket an bambanta wa riwayatu wa li ahmad wal bukhari akwai riwaya wadda imam ahmad da imam bukhari sun yi tarayya wajen fadda su a littafi wa ziyadatu kulluha illa allati qabla al akhir li ahmad duk kare-karen da suka zo a cikin hadisin dukansu gabaki baki daya akwai wannan za a bracket a bracket tsakanin baka guda biyu waɗannan kare-kare ne to dukkan su gaba daya in banda ƙarin ƙarshe na Imam Ahmad ne walil Bukhari al minha ƙarin farko din nan bracket na farko na Imam Bukhari ne walil Hakim al-akhiratu na Imam al-Hakim ne na ƙarshe wa sahaha kuma yace sahihi ne ƙarin wa wafaqa az-Zahabi Imam al zahabi yace daidai ne abinda Imam al-Hakim ya faɗa wa huwa kama qala kamar yanda suka faɗa din shine daidai wa akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa At-Tayalisi waɗannan hadisai duka gaba ɗaya Abu Dawud da ibn majah da imam nasa'i da imam tayalisi duk sun fitar a cikin su kuma ga lambobin hadisin wa imam ahmad da imam ahmad min tariqaini an abi huraira daga hanyoyi guda biyu ta abu huraira riwayar Abu Hurairah wa ziyadatul akhirah lin nisa'i ziyada ta karshe kari na karshe kuma a wata riwayar ta Imam an-Nasa'i ne Allah kara masa rahama da jin kai daga Abu Hurairah wa isnadu hasahi isnadi ne ingantacce ba kura kai wa tariqul ukhra isnadu hasahi hanyar hadisin isnadin ta ingantacce ne babu kura akai wannan dai shine amana in an kawo maka magana ya kamata a gaya ma ina za ka same ta duk wani musulmi musulmi na duniya ya iya koma waɗannan littafai ga baki ɗaya duk da lambobin hadisan sai ya koma gani haka annabi ya faɗa dangane da bawan Allah da Allah idatar da shi aka yabe shi to jama'a ko wani abu mai muhimmanci me hukuncin faɗin mummunan abu akan mutum bayan ya mutu Wanzan Allah da ya faɗa mun gaya muku hadisi na farko riwayar Bukhari cewa ku daina zagin mamata zagi zagi kowa ya san zagi ko to annabi ya ce a kame a daina zagi to amma mutumin da ya yaɗa barna a bayan ƙasa ya yi sharri a bayan ƙasa ko ya yada shirka ko ya taimaki kafirci ko ya yi zalunci ko ya yada bidi'a idan bukata ta sa za a yi wa al'umma bayani don su guje shi su guje shi watakila ya rubutu su guje shi wannan mutumin ba mutumin kirki ba ne sannan watakila su guje shi saboda watakila mutanen banza irinsa sun yabe shi sai a faɗi sharrin da ya aikata wannan ba haramun ba ne kuma laisa min al-ghiba baya cikin giba ina fata ana fahimta baya cikin giba ba ainihin haramun bane dan an faɗi sharrin da mutum ya musamman waɗanda suka yada sharri a bayan ƙasa suka bid'a ke za ku gani ana malamai suna bayani a cikin littattafai malam wani malam wani shi ya yada bid'a kaza ya yada sharri kaza ya sharri kaza yanzu misalin waɗannan mutane akwai waɗanda suka mutu suka yi da'awar annabta irin su musailamatul kazzab irin su aswad al-ansi waɗannan duk da awar annabi sun cika ce su ma annabawa ne irin su musailamatul kazzabi har aike ya aiko manzon Allah ya turo da yan aike guda biyu ya ce ku je ku ga Muhammadu ga wani sabon annabi ya zo Allah ya tambaye su ya ce yanzu ko kun yarda da abin da ya gaya muku shi annabi suka ce ya eh, kware? ku sun yarda sai ya ce wallahi da ba dai yan ake ba a kashe su ba da ba koma da rawukan ku ba yanzu annabi yana rayi manzo Allah da ya faɗa a cikin hadisi yace sai kunu fi ummati dajjaluna kazzabuna qariban min 30 za a samu a cikin al'ummata dujalai makaryata sun kai mutum kusan talatin. za su rinka cewa su annabawa ne a zamanin sa Allah ya nuna masa wasu sahabbai sun kakkashe wasu bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai masu da'awa da'awar cewa su annabawa ne mutum ya fito ya ce su shi annabi ne kamar yanzu yan ahmadiyya ahmad gulam mirza ahmad gulam su a wajensa annabi ne ba manzan Allah ne cika maki annaba ba a wannan mirza ahmad gulam shi annabi ne to duk sata a cikin wannan layin to mutumin da ya da shari'a irin wannan kaga dole ayi wa al'umma bayani ba za a kame baki a shiru ba to wannan kenan hadisi na biyu daga abil aswad dibi kala أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت فمرت مرت فمرت جنازة فأثنى اثني عليها خيرا أبي الأسود الديني yake cewa na zo madina wata rana cuta ya sauka a garin madina ana karshen lafiya mutane suna ta mutuwa malam mutuwa ta wuce gona da iri da ka'ida almutu zari'a kenan ce sai na zauna wajen Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi ina zaune a wajen Umar sai aka zo wucewa da wata jana'iza sai na ji ana yaban jana'izan nan da alheri fa asna khairan fa qala Umar wajabat wajabat sai Umar ya ce wajabat shi ma kan kumanta Umar dai wanda ya tambayar da, to abin da ya faru din ya zo shi ya faru akan su shi ma yanzu ya وما وجبت يا امير المؤمنين Dili ya ce wa Umar me ma'anar wajabat an yabi mutum ya mutu sai ka ce wajabat sai ce qala qultu kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama na faɗa irin yadda annabi ya faɗa irin yadda manzo Allah ya faɗa ni ma haka na faɗa ga abin da annabi ya ce ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu aljanna qulna wa thalatha قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله في الواحد manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin taskar da ya barwa al'umma yace duk mutum musulmi da ya samu shaidar yabo ta mutum hudu suka faɗi alheri a kansa bayan ya mutu adkhalahu Allahu aljanna insha Allah Allah zai shiga da shi aljanna mutum wanda kake bukata kawai mala amma ka ji sifofin su ko zamanto ahlul khairi was salahi wal ilmi wal ma'rifa mutum hudu suka faɗi alheri akan mutum baya mutu zai shiga aljanna Allah sa mu dace sahabbai suka ce kulna wa salasa ya manzo Allah har wanda mutum uku suka yabe shi bayan ya bar duniya qala wa salasa annabi ya ce har da wanda mutum uku suka yabe shi gara basa kulna wasnani suka daɗa ƙara ya manzo Allah ya mutum biyu har da mai mutum biyu ma mutum ya mutu mutum biyu ne za su yabe shi qala wasnani annabi ya ce eh har da wanda mutum biyu suka yabe shi thumma lam nas'alhu fil wahidi sabai suka ce sai dai kuma gaskiya ba mu tambaye shi akan mutum ɗaya ba a ce ka mutu mutum ɗaya ya zai ka ba mu tambaya ba ina jin sun ji kunya ne ko tunda sun ce <laughs> annabi ya ce hudu suka ce to uku ba ya ce uku to bi fa, sai ce eh har biyu to sai suka ji nauyi ba su kara masa mai kwaya ɗaya ba wani zai iya tunowa me hikimar da annabi ya da wannan gara masa har mutum uku har mutum biyu har wani hikimar ita ce za a iya samun mutum musulmi ya je ya rayu a wani wurin da ba musulmi wataƙila ba su wuce su biyu ba ba su wuce su uku ba ba su wuce su hudu ba ba su wuce su goma ba zai iya faruwa ka je ka zauna ka mutu a wannan wurin to kaga kana da buƙatar ka samu masu maka yabo da shaida da yawa ko haka dai ko ba ka bane to idan mutanen da ka rayu da su gaba ɗaya ko musu noma dubu kuce tafin hannu ba to kaga sai annabi ya ce ko mutum biyu ne in dai ka samu alhamdulillah wannan ma wata ƙofa ce ta rahama ko mutum uku in ka samu alhamdulillah ko mutum hudu in ka samu alhamdulillah dan Allah malam mutum yana karanta wannan hadisan ya kamata a rayuwarsa ya zama shi kullum yana faɗa da mutane ya kamata kuma ya kamata a ce kai a anguwar ku kai baka kula kowa yanzu akwai mutumin da ba an su wallahi malam iyakacin su kurin ya shigo motar sa tinted glass ne kawai fiw alaji ya shigo to kawai shigo kafin ya dama an bude masa kofa gareji akwai wanda garejin ma daman da ina jin da tare kanshin motar ma take budewa akwai garejin da ana yi za ta daga ta bude akwai wanda da remote ake budewa saboda bai da bukatar taimakon ka kai talaka mala akwai mutanen da wallahi tallahi ba za ka taɓa ganin su a jana'iza ba ba za a yi taron ɗaurin aure a gansu ba don sun fi karfin zuwa ba za a yi mutuwa unguwa a gansu ba babu wani taro na al'umma na jama'a da za su fito ba su fitowa kuma da mun maganar jam'i kan Allah ya ji kan sallar jam'i ba su da alaka da ita ba sa fitowa sallah ba san masallacin da suke sallah ba ƴaƴan su ba ƴaƴan masu kuɗi ne ƴaƴan masu hali ne ko ƴaƴan boko ne ko ƴaƴan wane ne suna da tafkeken gida suna da filin bal a cikin gidansu in ma wani guri za su shakatawa direba zai dauke su ya fita da su ba su alaka da kowa mala akwai mutanen da suke rayuwa irin wannan rayuwar wai kuma wai sun zaɓi irin wannan har ma mutum ya fi sha'awar da ya rayu wurin da kawai ba kowa kawai daga shi sai shi ba ya sa I don't like disturbances ba ya sa ya dame shi saboda yana da abin nan ya samu nutsuwa ina fata ana fahimta ba ya sa a disturbance kwata kwata ba ya so yanzu wannan riba ce ba riba ba ne wallahi malam in ka in ka mallaki kuɗi fan taɓa sama to da Allah idan an yi mutuwa a ringa ganin ka dan ranar da ka mutu a zo maka eh akwai wanda mutu ba kuma akwai wani wanda in ya mutu zuwa ake a biya mutane kuɗi su zo su binne shi ko kuma su zo su yi mai sallah sallah gawa kyauta ne addu'a ma kyauta ne kuma mutunci ne in kana mutunci in ka mutu a zo a yi ma in baka mutunci kuma su tafka maka rashin mutunci kai ma ko ba suke ba dan sun san suna da wani tikin da Allah ya ba su su yi rika alheri na shi kaga wato human relation ɗinan da ake magana a kai samun kyakkyawan alaƙa da makota samun kyakkyawan alaƙa da abokanan zama jama'ar da kake rayuwa da su ya kamata kyauta alaƙa da su ba Allah amma da yana rayuwa shi kadai saboda wai yana da kuɗi ko saboda yana da mulki malam yana da mai tayar mai da inji yana da mai mai wanki yana da mai masa goga yana da mai yanka masa ragon layya yana da mai masa kaza yana da mai yanke motarsa yana da waye ne ne yana da komai shi gani yake tunda yana da kuɗi yana da komai amma kuma wallahi ba shi da komai duk ranar da ka mutu da ya yardar ubangiji tabaraka ta'ala wannan manya manyan abokananka da kake haduwa da su ko a kamfani ko a wurin taro ko wani abu ba su ne za su fara zuwa ba makotan gari wannan talakawan su za a je a yi wa magana a ce alhaji ya mutu a zo a taimaka akwai wanda ya mutu ai mutane anguwar suka tafka masa a kai tabi ce alhaji ya mutu ce to ya mutu ko ai sallama mai gajinsa alaji Allah ya masa rasuwa to ya mutu ko shikenan sai an jima ba da jamun do na rantsi da Allah ba wanda ya zo ka duba malam tun a duniya ustaz tun a duniya tun a duniya kar kuma da hadisin da annabi yace ku mutane antum wallahi fil ardi Ko ne shaidan Allah a bayan kasa malam aka rasa zai zai masa wanka ko na karama dole sai yan uwansa aka nemo a wani wurin aka sanar da su gawar da in takaice muku daukan ta aka aka tafi da ita wani wuri aka ta gidan iyaye uban shi ce ya baya ba su aka ce wallahi mutane sun ki ce to sai ku mai da shi can can za a yi masa wannan ya nuna baya da kyakkyawan alaka da mutane kaga malam baka da bukatar jan aya ko hadisi rayuwa ma za ta gara ka wallahi ku yi ku kyautata wa kanku duk wanda yake jin ya samu mulki ko yana da kuɗi yana ga ya mallaki wani abu wallahi kana fatawa kanka lokaci ne a naji ka tausaya wa kanka ka tuna alaji ranar da zaka mutu a ɗauko ka daga gadanka mai tsada ka tuna ranar da za a ɗauko ka alaji ba daga ba da motar da kake hawa ba ya hawwal an qaribin min qusurin muzakhafatin ila baiti turabi za a ciro ka daga tafka katokan benaye da babban gida da babban gado da babban ɗaki da babban ban banɗaki ya fi masallacin mu girma da wane ne da wane ne a fito da kai gabaki ɗaya a wata maka tsirara ba riga ba wando kuma suwaye za su wanke ka miskinai da ba barin bako ne asanin ku je ku duba gani duk duniya ku gani galiba duk inda wani ya mutu kowaye shi ku duba kawai kasan makararsa suwaye masu ɗaukan makarar ka taba ganin an yi mutuwa ka ga wani babban basarake wanda ake buga misali da shi yana rike da makarar dan uwansa basarake ya mutu wallahi ba sa iya zuwa wurin ma tsoro suke gani suke an kai wannan shi ma da shi za a zo kai shi ko ka taba ganin wani babban mai mulki ya mutu a kasan makaran nan wani ne babba irin sai zo rike suna gefe wannan dai miskina wannan masu shara wannan talakawa wannan wane ne da wanda ake ganin ba su da amfanin su ne dai suke daukan makaran wannan a aikace haka ya faru ashe suna da amfani ashe suna da amfani so dan adam da Allah ya shi kaka dauke shi wato bai da amfani ne wallahi yana da amfani a rayuwa so ku kyautata alaka ku da mutane sai ku samu yaban ubangiji kuma wannan abin da mutane za su da shi shine yake da tasiri wajen samun maka aljanna ko kuma ka samu wuta muna fatan Allah ya gyara mana ɗabi'un to wannan kenan to sai Umar yake cewa annabi ya faɗa yace har mutum biyu suka ce mun ji kunya mu tambaye shi mutum uku ba wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi wa Sahih wal Baihaqi wa Tayalisi da Imam Ahmad na uku الحديث نأكو ما من مسلم يموت فيشهد له Min ali آل أبيات جيرانه من آل أبيات جيرانه الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا إلا قال الله تبارك وتعالى تعالى وتبارك قد قبلت قولكم أو قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون wanda Allah yake cewa babu wani mutum musulmi da zai mutu a samu mutum hudu su yi masa shaida daga masu gidaje maƙotansa dan Allah jama'a ku duba wannan hadisin ka duba incident, duba dacewa da abin da muke faɗa annabi ya ce mutum hudu min ahali abiyati jiranihi al'adana yina ko al'adana yayi a samu gidaje guda biyu ko al'akarabina al'akarabina al'adana yina ko gidaje biyu ko kuma gidaje mafi kusanci da shi kaga ashe gidan makocinka na kusa da kai yana da tasiri manzo Allah ce a samu gidan makota kaga nan ba ce abokananka na kasuwa ba ba ce abokananka wanda kuke tare a Ingila ba ba ce abokananka wanda kuke tare a wuri kaza ba a ka na gindin gidanka annahum la ya'lamuna minhu illa khairan sai ba san komai akan ka ba sai alheri ba ce wallahi sai Allah tabaraka wa ta'ala yace tarqabiltu qawlakum jama'a makotan sannan na karbu zancen ku akan dan uwanku ko Allah ya ce na karbu shaidar ku akan dan uwanku wa ghafartu lahu ma la ta'lamun kuma na yafe masa abin da zunubin da yake ba ku sani ba na yafe mashi ashe da dalilin ka za a yafe maka zunubin ka ba to akwai wanda wallahi bai san sunan makocin shi ba bai akwai wanda bai taɓa ganin makocin shi ba ba ka da alaƙa da saboda ana rayuwa ta bariki kuma dubu makotan na kusa wanda kake sayo inji janareto sai ka kafa masa daidai ɗakin kwanciyarsa da shi da iyalinsa ka danna mai salansa tana kallon gidan shi ka za haka ki kuma shi Allah ya hore masa yana generator sai ya samu kuriya ƙarshen gidansa daidai ɗakin makocinsa da yake kwana da yayansa da iyalinsa sai a danna masa inji ana tada injin nan gaba ɗaya gidan ka sai ya jijjige saboda gidan babban alaji ne haka fa ake ta rayuwa so ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mu da makotakan mu abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe muna neman Allah ya mana afuwa da rangwame subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk